ma Allah da yadda kuke isan mana da sakunkuna an kun gani a social media game da ƙaryar da wahabiyawa suke ƙoƙarin yi ma shehu ibrahim kuma muna gode ma Allah da kyakkyawan zaton da kuke mana cewa idan har an samu wahabiyawa sun yi irin wannan gurguwar fahimta da kuma ƙarya da jingina munanan kalamai wa shehu ibrahim da cewa wai shehu ibrahim ya munanta zato ya munanta kalamai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni mai ɓarau da kuke min kyakkyawan zato cewa nakan yi ƙoƙari wajen warware waɗannan ƙaryayyaki to ina muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi da safen nan na samu wani ɗan uwa ya turo min bidiyon wani makaryaci daga Kebbi State da garin Argungu yadda ya ɗauko firiya da tafsir yana bayani a cikin suratul tahrim yadda yake cewa Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda ya ce a ah, annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mahaifin annabi isa kuma ya danganta mummunan magana ga shehu wai shehu ibrahim allah ya kara masa yadda ya ce annabi isa an haife shi ya riga ma'ana annabi isa haihuwarsa ɗa ne ya riga aure ɗa ne ya riga aure ma'ana an yi aure yake kamanta abin da irin mummunan magana ne wacce ba za a ji ta a bakina ba to alhamdulillah lallai a kai na argungu ka sani baka cika sharuɗa na ilimi ba sannan baka cika sharuɗa na adala ba sannan baka cika sharuɗa ma na adalci ba domin ba adali ba ne kai kana turo mahaukata da ƙananan yara su su yi ta hauka a social media kuma abin mamaki wai ka rinka sawa a page ɗinka ai ba abin da ya kamata ka rinka sawa a page ɗinka sai alkhairi duk abin da ya zama ƙarya ne ƙazafi ne bai kamata ka rinka sanyawa a page ɗinka ba daga cikin abubuwan da ka sanya a page ɗinka na ƙarya wanda kai ka san ba haka bane shine kwanakin baya lokacin da muna yin magana da kai ta ƙasa akwai kyakkyawan fahimta tsakanina da kai har akwai abokantaka tsakanina da kai muna tattaunawa ta ƙasa kuma mu ɗan ɗariƙa ba mu da ta'assubanci a cikin wahabiyawa muna gane masu ilimi in sun yi karatu daidai gwargwado muna faɗa kamar yadda maulana Profesa ibrahim makari ya ɗan kyautata zato ya ɗan kyautata zato wa alƙasim hotoro to ba ma cewa mutum jahili kai tsaye sai mun tabbatar da jahilcin shi to kasancewar kai mahaifinka ɗan ɗariƙa ne ah, kuma a cikin malamanka akwai 'yan ɗariƙa ka yi karatun zaure a hannun malaman ɗariƙa ka ɗan samu abin da ka samu na ilimi shi sa ni ma mai ɓarota na kyautata maka zato kuma na yaba maka kuma na tabbatar da a cikin abokanan gwagwarmayar ka akwai waɗanda ka ɗan ɗara su fahimtar addini har na yaba maka akan cewa ka sanya littafin daliya kana koyarwa ka sanya littafin ashirya ko wutirya ne kana koyarwa ka sanya ishiriniya kana muka yi magana da kai cewa ni ma zan sanya ishiriniya a social media in fara koyarwa amma saboda ha'inci da ƙarya irin na ilimi sai gashi maganar da muka yi da shi kai ka aje shi a WhatsApp ka aje voice message ne a WhatsApp da ka tashi sai ka nuna ma ɗalibanka cewa maganar nan da na yi kamar na ce zan sanya ishiriniya ne a wurinka in yi karatunta wanda kuma wallahi tun kamin kai wayo tun kai wayo ne karatun ishiriniya domin na san na girme ka nesa ba kusa ba sai yanzu kai auren farko baka wuce shekara ɗaya da yin aure ba ni yata ta farko yanzu ta sha bakwai yata tana secondary school yata ta farko mai ɓaro ta ba yaro ba ne. ina so ka san wannan kai yaro ne karami to wallahi tallahi in aka cire shekara sha bakwai a cikin shekarun ka ɗan yaro ne to shekara ashirin baya na riga na yi karatun 20 ne na gama na yi karatun 20 na gama shekara sha bakwai ina koyar da 20 na koyar da ita min gilafin ila gilafin saboda haka wannan ya tabbatar da baka da amana na ilimi ha'inci ya yi yawa tattare da kai to wannan shirme da wannan bawan Allah ya ɗauko akan maganan firiya da tafsir ai shehu ibrahim kamar ya yi mummunan magana ga eh, janibin annabi ko ya faɗa abubuwa ibn taymiya yace su sufaye fa suna da lahaja duk mutanen duniya da ka sani kowa yana da irin yaren shi to yaya sufaye mu ba mu da yare zai zama ba mu da yare hatta ibn taymiya ya tabbatar ya yace wa fi kalami ahli tasawufi ibaratun muhimmatu a cikin manganin sufaye akwai maganganu masu ɗimautarwa bal wa mu hishatun hayanan ba haka ba maganganun sufaye suna rikirkitarwa wani lokaci sai ibnu taymiya ce lakin tahmil wajhan sahiha amma ko da ka ji ka rikirkice maganganun sufaye tana ɗaukan fuska ingantacciya ne in an maka bayani sai ibnu taymiya ce fa insafi yana daga adalci an tuhumala alal wajhi sahihi idan ka ji sufi magana kada ka ɗauka mummunan fassara ka yi mai ka ɗauki fassara ingantacciya ka yi amfani da ita in yace ga abin da yake nufi to period tafsir din nan da kai da almajiranka da yaranka da abokananka yaushe kuka mallake shi ni na mallake period tafsir kusan shekara goma sha biyar baya ba zan iya bambance tsakanin ni da malam Musa Asadu suna waye riga mallakan wannan littafi period da tafsir ba ba jiya bane ba shekarun jiya bane amma shekarun za su kai haka shi malam Musa Asadu suna ayyana jina ko ni ne na mallaka ne na mai magana ko shi ne ya mallaka ne ya magana na je na mallaka a wannan satin na manta amma dai shekarun sha biyu sha uku sha hudu sha biyar za su iya kaiwa I think to saboda haka kuma littafan da kuke gani a bayan mu wallahi ba abun kwalliya bane ba mun jera su bane duk littafin da gani anan wallahi ana dauka a duba shi ana karatu ku ne ba ku karatu sai na jayayya to 'yan uwa zan tabbatar muku da ha'incin da wannan makaryaci yema shehu ibrahim kuma in fassara muku abin da ainihin wannan magana ta shewa ibrahim take nufi Da daman fasalu ala dhikri Allah ya ce ku tambaye mu abota ambatan abu in kuntum la ta'lamun in ku ba ku sani ba to tunda ba ku sani ba da tambaye mu kuka yi ku yi challenging ya ku sufa ya ku almajiran shehu ga abin da shehu ya faɗa amma me yake nufi da haka amma ka zo ka yanke hukunci da jahilci wanda duniya tana kallon ka a wawa duniya tana kallon ka a soko duniya tana kallon ka a mara adalci mu in mun dauko maganar ibnu tayyiba muna cewa in kun isa ku zo ku fassara mana in abin da muka faɗa ba daidai bane ku zo ku yi mana bayani amma kai ka zo kai kana ta labarin ƙarya kana karanta abin bayan bai dauko karatun daga farko ba kawai ya datsa wani wuri kawai ya karanta inda yake so wanda ni yanzu dauko muku karatun tun daga farko har yanzu inda ya datsa muku bayanin kuma abin da shi Ibrahim Allah ya kara masa yadda ya faɗa yake nufi idan ka duba cikin firiya da tafsir na Shehu Ibrahim duk da wannan littafin ba Shehu Ibrahim bane ya rubuta shi Shehu Ibrahim bai ma san da wannan tafsirin ba wallahi ba Shehu Ibrahim ne ya rubuta shi ba Shehu Ibrahim karatu ne yake irin wanda ake recording ina kuma a ce Shehu Ibrahim zama ya rubuta recording ne kamar yadda Shehu Ibrahim yake tafsiri yanzu ba ana yin recording ba to da yake Shehu Ibrahim yana yin karatun tafsiri da Larabci to shine bayan wannan littafin fitar tafsir bai wuce shekara 15 din ba ko 16 da fitowa da wallafa shi kwata-kwata bai wuce haka ba hmm? bai wuce haka ba wanda ya wallafa ainihin firiya da tafsir ɗan shehu ibrahim ne ɗan shehu ibrahim ne aka harhaɗa bayan wafatin shehu da bayan shekarun nan da suka gabata kunne ya koma takarda amma sautiya ne asalin tafsiri din an fahimta ko to ina kuma a ce shehu ibrahim zama amma sai da aka samu mujalladi shida ina kuma a ce zama shehu ibrahim ya rubuta ai da sai an samu mujalladi ɗarurruka kenan shehu ibrahim ba tsarin malamin ko bane duk yadda za ku zage shehu a zamanin shi saudiya ta yadda malami ne malamin duniya domin shine mataimakin bin bas bin bas kuma shine shugaban malaman duniya a zamanin to shi ibrahim kuma shine mataimaki in kun ɗauke shi mushriki saudiya bata ɗauke shi mashiriki ba domin ta ba shi makami a wannan shekarar a wannan lokacin dole saboda ilimin shehu an sashi a cikin malaman duniya an fahimta ko saboda haka ga ƙaryar da zan wa duk inda ka ji wahabiyawa sun yi magana akan cewa shehu ibrahim ya yi magana a cikin littafinsa akan cewa ya ce annabi isa ɗan annabi muhammadu ne su yi mai wani irin tawili na wulaƙanci to bar ku ji yadda abin yake Bar ku ji yadda abin yake yadda abin yake yadda abin yake shine ƙarƙashin cikin suratul tahrimi a mujalladi na shida inda inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalmati rabbiha wa kitabi ko wa kutubi wa kanat min alqanitina Shehu Ibrahim da yazo fassarar wannan aya sai ya ce ma'anan fanafakna fihi min ruhina mun busa a cikin shi mun busa ainihin ruhin mu. sai Shehu Ibrahim ya ce Jibrilu ai Jibrilu haisu nafaka fi jaibi dir'iha lokacin da ainihin shi ya zo ya yi busa a ainihin aljihun tufafinta ko aljihun silkenta ko aljihun riganta bi lahi ta'ala da halittan Allah ma'ana nan da nan Allah baraka wa ta'ala ko ya kalƙullahu ta'ala ilahul wasil ila farjiha sai Allah baraka wa ta'ala ya halitta da wannan aikin da ya yi mai saduwa izuwa farjinta fa bi isa nan ne sai ta ɗauki cikin annabi isa to ka ganin shebran ya tabbatar da cewa annabi isa asalin asalin samuwarsa numfashi ne na mala'ika jibril da ya busa shi ya samar da cikin annabi isa to shebran yana magana akan ruhu ne yana magana akan ruhu menene asalin ruhu daga ina aka samu asalin ruhu to asalin ruhu shine annabi muhammadu to shi Ibrahim shine daga nan yake ce to in dai haka ne daga nan daga nan annabi Isa tunda ruhin annabi ne ya shiga jikin shi annabi Isa ya zama dan annabi Muhammadu ya zama dan annabi Muhammadu amma wannan ilimi ne na sufanci kuma bai saba ma shari'ar musulunci ba mataki na farko kenan mataki na biyu kuma annabi Isa hadisai sun tabbatar da cewa Maryamu tana daga cikin matan manzon Allah a lahira to tunda dai har manzon Allah zai aure mamarsa ko a duniya ne kaga ai ya zama babanka duk wanda ya aure mamanka ai ya zama babanka abin da shi bara ke nufi kenan an fahimta ko to saboda haka shine sai yake gaya mana Maryam ibnatu Imrana Imran Hamalat sai ta ɗauki ciki min nafki ruhilla daga numfashin mala'ika Jibrilu fa waladat Isa Isa ibn Maryam sai ta haifi Isa dan Maryam sai shi Ibrahim yace inna Allah tabaraka wa ta'ala zakara fil Qur'ani an-nafka Allah ya ambata a cikin Qur'ani annafka fi dini Adam ya ambata ma'ana ya furta hurawa a cikin nun a cikin a cikin yimbin annabi Adamu minhu daga gare shi faja'a Adamu basharan sai annabi Adamu shi ma sai ya zama me sai ya zama mutum ba da ma kana jamadan bacin da annabi Adamu dunkulallun dunkulallen abu ne wasara wasara kalifatan anillahi tabaraka wata'ala annabi adamu sai ya zama kalifan Allah a bayan ƙasa kuma yaya aka samar da annabi adamu shi ma ta ruhi sai shau yace wa nafku jibril kaga hura wadda jibril ya fi jaibi maryam a aljihun maryam ko a jikin maryam fa hamalat bi isa sai ta ɗauki annabi isa ruhillah ruhun allah fa nafasathu numfashi ta yi kawai sai ta ɗauke shi fa hamalatu sai ta ɗauke shi ba ta qauma tahmiluhu sai ta je wa ta tana ɗauke da cikin annabi isa fata kallama fil mahadi sai annabi isa yayi magana a cikin tsimman goyo wa qala yace inni abdullahi ni bawan allah ne atani alkitaba allah ne ya bani littafi wa ja'alani nabiya sannan kuma ya sanya ni ni annabi ne aina ma kuntu duk inda na kasance wannan faka isa shi ma annabi isa ai yayi ya ya hura ya busa ne a cikin yumbu a cikin taɓo fasara tsairan sai ga taɓo ya zama tsuntsu bi lahi da iznin Allah yayi sura ya suranta haka kamar drawing na tsuntsu da tabo sai ya hura annabi Isa sai ya tashi sai ya zama tsuntsu to sai shi Ibrahim tabaraka sai shi Ibrahim Allah ya kara masa ya ce warada fil hadis ya gangaro a cikin hadisi duk sanda kan ibrahim ya ce warada fil hadisi ya gangaro a cikin hadisi to hadisin nan ingantacce ne domin shi Ibrahim gagararren cikakken malamin hadisi ne wanda Saudiya ma ta shaida bin Bazma ya sallama da shi Ibrahim malamin hadisi ne shi Ibrahim ya ce awwalu ma khalaqallahu ruha farkon abin da Allah ya fara halitta shine ar-ruhu hatta Ibn al-Qayyim al-Jawziya yayi littafi sunan littafin ar-ruh yayi magana akan abin da ya shafi ruh wa yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi suna tambayan ka game da ruhu ya rasulallah menene ruhu sai annabi ya ce ka gaya musu ruhi wani al'amari ne na ubangiji so ila rasulullah an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an hazar ruhi game da wannan ruhin faqala sai ce huwa manzilatuhu min al malaika matsayin ruhi kamar matsayi ne na mala'iku manzilatul mala'ikati minkum kamar matsayi ne na mala'iku a wurin ku yadda mala'iku ke kula da ku haka ma'ana kamar kamar yadda mala'iku ke kula da kutu haka matsayin ruhi yake yace ai kalqun azimun shi ruhi wata halitta ce mai girma ya fazul mala'ika wanda shi yana tsara mala'iku ne yana gadin mala'iku ruhi ya yahfazul mala'ikata yana tsara mala'iku yana gadin mala'iku kama ta hafazul mala'ikatu bani banil insan kamar yadda su ko mala'iku suke suke gadin dan adam to haka shi kuma ruhi yake gadin mala'iku misali a wani kaulin kenan an fahimta ko to sai ce tunda mun san ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wanda zai magana face akwai mala'iku da suke tsare shi in ya faɗa alkhairi su rubuta in ya faɗa sharri ma su rubuta wa zalika ruhu wannan ruhin sai shau ya ce huwa ruhu muhammadin shine ruhin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ruhul lazi nufika fi adama shine ruhin da aka busa a cikin adamu hatta sara basharan sai da annabi adamu ya zama mutum wa ruhul lazi nufika fi maryam ruhin da aka busa a cikin maryam hatta waladat isa bila zaujin sai gashi ta haifa isa babu miji wa huwa ruhul lazi nufika fi nudfa kai shine ruhin da ake busawa a dukkan wani irin mani hatta sarar waladan insanan har sai mani ya zama ɗa ya zama mutum kun ji shebara na magana akan ruhi ko sai ya ce ma'ana zalika ma'anan haka annallaha kalaka muhammadan lalle Allah ya halicci annabi Muhammadu li nafsihi dan kansa wal abdu haqqan wal anamu abiduhu wa kalakal ashiya'a Allah ya halicci komai da komai li Muhammadin dan annabi Muhammadin duk abin da gani Allah ya a duniya yayi shi ne dan annabi Muhammad shi kuma annabi Muhammad Allah yayi shi ne dan kansa Allahu akbar Allah ya yi komai dan annabi Muhammadu Allah ya yi annabi Muhammadu dan kansa an fahimta ko sai ya kawo hadisi ya ce manzon Allah ya ce ana min nurillah ni daga hasken Allah ya ce kasan dama muna ta samun saɓani da wahabiya a kan su ba su yarda annabi Muhammadu hasken Allah ba bane wal mu'minuna min nuri saboda haka duk muminai daga haske na suke eh, ni manzan Allah hasken Allah ne ni kuma duk muminai daga haske na suke sai shehu yace awwalu ma awjadallahu hazan nura farkon abin da Allah ya fara samarwa shine wannan hasken hasken wannan hasken wannan hasken kuma waye shine annabi Muhammadu sai yace wa huwa hazan ruhu shine wannan ruhu shi wannan ruhu yana da sunaye da dama a wurin malaman hadisi ya zo a hadisi ana kiran shi wa al malikul wa al malikul karubi wannan hasken ana kiran shi wannan ruhi ana kiran shi al malikul karubi sai shawara ce fi ba'adil ahadis a wani shashin hadisai kuma ana kiran shi ad-durratul shi dai wannan ruhin wa fi ba'dil ahadis a cikin wasu sashin hadisai kuma wa huwa al ana kiran shi al-aqalu wa fi ba'dil ahadis a wasu shashin hadisai kuma ana kiran shi huwa al muhammadiyya wannan ruhin shine haqiqan annabi muhammadu haƙiƙa muhammadiyya sai ce ibara eh, ibaratin muktalifa yana da fassara daban-daban amma wal ma'ana wahidun yana da yana da yana da yana da fuskoki daban-daban amma wal ma'ana wahidun ma'anan ɗaya ne to sai shi Ibrahim yayi magana ne ce fa Isa kun ga annabi Isa abuhu haqiqatan mahaifinsa ga haƙiƙa shi yasa bai ce a shari'a ba yana magana ne a haƙiƙa a haƙiƙa ba a shari'a ba a haƙiƙa baban shi a haƙiƙa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kaga ashe wannan magana ne ake da sufaye ba magana bane ake da amawa um, ba magana bace da kowa zai iya fahimta shi yasa ibnu taymiya ce ka tambaye su sufaye to a haƙiƙa ake magana ta ya kai dan izala ba wahabi zaka fahimci maganar da ake yin ta a haƙiƙa shari'a ma ba ganewa kai ba gama sanin shari'a ko kai ba ta za ku gane maganar haƙiƙa wanda abin da ba ku yarda da shi ba ta za ku gane shi manzon Allah yana cewa al-ilmu ilmani ilmun fil qalbi wa zalika nafi'u wa ilmun alal lisani wa zalika hujjatun alabni adama ilimi kala biyu ne akwai wani ilimi a cikin zuciya shine ilmul ma'rifati sai annabi ce fa zalikan nafi'u shine ma mai amfani sai ya ce wa ilmun alal lisani akwai wani ilimi na halci da ake faɗa qala Allah qala Rasul qala Ibn al-Qayyim al-Juzayy qala Imam Malik qala Imam Shafi'i sai annabi ce wa zalika hujjatun alabni adama wannan ilimin ai hujja ne amma mai amfani shine ilmul ma'rifa ka san Allah ilmul haqiqati shine asalin mai amfanin wanda zaka ji Imam Ali yake faɗa a cikin Najul Balaga yana cewa inni la aktimu min ilmi jawahirahu kai la yaral haqq zujalin fayftitina bi jawahari ilmin law abumu bihi qila li anta mimman ya abdul wasana walasta hallar rijalu muslimuna da yarawna akbaha ma ya ni hasana yana cewa wallahi inni la aktimu min ilmi jawahirahu um boye wani irin jauhari diamond na ilimi shi fi kwanciyar hankali kai la yaral haqqa saboda kada ya ga gaskiya Zo jahalin ma'abocin jahilci irin wa'annan wahabiyawan kar su ga gaskiya fahimtita nasu fitine ne bi jauhari ilimin akwai wani daimon na ilimi lau abu mu bihi da zan yi furuci da shi in ji imamu ali da kila li anta mimman manya abdul wasana da an ce min ina cikin masu bautan gumaka walasta halla rijalun muslimuna da mi wallahi da wasu mazaje sun halatta jini na ya rauna aka ba ma ya tuna ni hasna su nika ganin mummunan abin da suka aikata ma kyakkyawa ne a wurin su ta saboda ku tambaye malamai fasalul ulama ku tambaye malamai in ba ku san abu ba ku ce za ku yi magana akai wala taqafu ma laysa laka bihi ilm Allah ya ce kada kai magana akan abin da baka da ilimi akai ilimin sufanci namu ne a bar mu da kayan mu ba an ce dole sai kun zama sufaye ba amma ku zo kuma shi Ibrahim ƙarya da dan guntun ilimin naku na shar'a ma ba ku gama samu ba ba ku gama iya karatun baki ba ma ku zo ku ɗauki ilimin da ko professor sai sai ya je makarantar sufaye an bashi wannan karatun ku ce za ku yi bayani a social media wannan jahilcin ku take bayyana to saboda haka sai shebra ya ce fa isa kaga annabi isa abuhu babansa hakikatan a hakika huwa muhammad shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma me lihazal qurbi ba baba wanda ya haife shi ta hanyar mani ko ta hanyar kusanci ba a'a saboda wannan kusancin na ruhi saboda wannan kusancin na menene na ruhi wannan ruhun da aka busa ma Adamu ai hasken annabi ne wannan bu ruhun da aka busa ma ainihin Maryamu ai hasken annabi ne to saboda haka wannan hasken annabin ne ya shiga jikin Maryamu da ya shiga jikin Maryamu sai ta haifo annabi Isa to in dai haka dai annabi Isa ya zama dan annabi na ruhi ya zama dan manzan Allah na ruhi ne shi yasa ma Allah ya yi alƙawarin cewa ran alkiyama ba za ta bayan nan Maryam bata taba aure ba Allah bai bata ta aure a duniya ba a kiyama ko matar annabi muhammad ne saboda haka annabi Isa ya zama dan annabi na ruhi to ko da ba a yi magana akan ruhi akan abin da ya shafi hakika ba a zahiri ai duk wanda ya aure uwarka ya zama mahaifinka duk wanda ya aure mahaifiyarka ya zama mahaifinka ko kaji ko so man tazawwaja bi ummika sara aballak duk wanda ya aure mahaifiyarka ya zama babanka sara abaka an fahimta ko to shi sai ya ce ma kana na nabi shi yasa kaga tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu babu wani annabi kawai daga Isa sai Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ba wani ishkal a cikin wannan magana ta ba wani ishkal jahilci ne kawai ke damun ku ya kowa biyawa wata zawwaja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ummihi fil janna a aljanna ran alkiyama annabi shi zai aure mamar annabi Isa ita ce Maryamu Maryamu tana ɗaya daga cikin matayen annabi Muhammadu akwai Maryam akwai Asiya bintu Muzahim akwai akwai ƴan uwa Annabi Musa an fahimta ko akwai ƴan uwa Annabi Musa ita ma matar manzon Allah ce a cikin aljanna ina fata ana fahimta na an gane ko to shine idan mun tafi ah, a yau duk wanda ya aura ah, sai shi Ibrahim Allah ya kara masa da sai ya ce ah, adatuna al'ada ga mutane a al'adar mutane an tazwid adatuna na hannu mu at-tazwiju yasbiqul walada shi aure yana yana ainihin riga ɗa ba ɗa bane yake riga yake riga yake riga aure amma fa a al'ada a al'ada saboda haka shi annabi Isa ɗan annabi ne na ruhi ba ɗan annabi bane na haihuwa walakin hazal walada sai shi Ibrahim ya ce amma wannan ɗan wulida qabla an yatazawwaja abuhu bi ummihi an haife shi kamun mahaifiyarsa ta yi aure da babansa kuma wannan haka ne Shehu na buga misali ne na bayani irin wanda maha mai hankali zai gane. Ya eh mana Nana Maryamu ta haihu ne kamun a ce an ɗaura aure da ainihin mahaifinta amma Shehu ba yana blaming ko yana zargin cewa mummunan magana bane ga janibin Annabi Isa ko ga janibin Maryamu ko ga janibin Annabi Muhammadu. A al'ada aure na riga an fahimta ko to saboda kada ka ji an ce annabi isa ɗa ne na manzon Allah ka yi tunani to ya aka yi in ɗan annabi ne ya aka yi ya riga ya aka yi ya zamanta cewa aka haife shi kamun a yi auren to ana nufin a kiyama ne na na maryamu take mamar manzan eh, take matar manzon Allah annabi Isa kuma ɗa ne na manzon Allah amma na ruhi kamar yadda ake magana kamar yadda aka ɗauko bayani tun daga baya an fahimta ko ɗa ne na ruhi shi idan muka tafi cikin hadisai a littafin al-mushrif al'am a sheikh muhammad saleh al-munjid mai suna al-islamu su'alun wa jawab za mu ga inda malam ya bayani ce alhamdulillah ja'a fi ba'ad ahadisi al-marwiyya ya zo a cikin wasu sashen hadisai da aka rawaito ma yadullu ala annan nabiyya muhammadan abin da yake nuni lalle annabi muhammadu sai ya tazawwaju fil jannati zai yi aura a aljanna kilan mina sayyida duka waɗannan shugabannin maryam albatul zai aure maryam ummi isa maman annabi isa alaihi salam wa asiya binti muzahim da asiya yar muzahim wa zawjati fir'aun zaujata fir'auna matar fir'auna wa kulsum ukti musa zai aura kulsum uwar annabi musa an fahimta ko sai malam yace wa nahanu nuri huna ma warada min zalika za mu gangaro anan abin da ya gangaro daga cikin hadisan sai yace ad-dalil al-awwal dalili na farko ma ja fi tafsir qawli ta'ala abin da yazo cikin fassaran fi tafsir cikin tafsirin fadan Allah asarabuhu in kunna an yubdilahu azwajan khairan kunna muslimatin muminatin qanitatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara sai ce faqad ruya an buraida radiyallahu anhu an rawaito daga buraida Allah ya kara masa yadda fi tafsiri hazil aya a tafsirin wannan ayan wa'adallahu nabiyahu Allah ya yi alkawari wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam fi hazil aya a wannan aya an yi a sayi ba. ya aura masa mace bazawara in ana maganan bazawara to asiya imra'a asiya imra'a fir'aun ita ce asiya matar fir'aun wa bil abakar in ana maganan yan mata kuma da za a aura wa manzan Allah wanda ba su taɓa yin aure ba Maryam bintu Imran ita ce Maryam ‘yar Imrana sai ya kawo ya ce rawar dabarani fil eh, mu'jam al-kabir naƙalan an tafsir ibn kasirin ya kawo Haddasana abubakar bin sadaqa haddasa muhammad bin muhammad bin marzuk haddasa abdullahi bin umayya haddasa abdul qudus an bin hayyan an buraida an abiyi sai ya isnadun da'if misali sai ya ƙara zuwa ya ce Salih bin Hayyan ja'a fi tarjamati la nataju ila hadal bayan sai ce kama ja'a an Abi Huraira kamar yadda yazo daga Abu Huraira radiyallahu anhu annahu qala ya ce da kalar Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga ma'ana ya sadu bi Mariya da Mariyatul Qibdiya mama Ibrahim al-Mu'azzam eh, sariyatahu wacce aka samu ta a wurin bayan an je yaƙi bi baiti Hafsa ya gana da ita a ɗakin Hafsa bintu Umar ‘yar Umar fa wajadatha ma'ahu sai ta same shi tare da ita fa hadisan tawilan ya ambaci hadisi mai tsawo ja fi akirihi ya zo a ƙarshen sa fa wa'adahu sai Allah ya masa alƙawari min sayyibati ah, zai bashi mata zawarawa Asi ita ce Asiya bintu Muzahim imra'atu fir'auna matar fir'auna wa uktunu yar annabi Nuhu wa min al-abkar daga cikin 'yan mata kuma Maryam bintu Imran ita ce Maryam Imran wa uktu Musa da kuma ‘yar uwan Musa. To hadisi ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai aure na na maryam a aljanna. To shi annabi Musa annabi Isa dan manzon Allah ne na ruhi ba da bane na haihuwa. Abinda da shi Ibrahim kenan yake nufi a cikin wannan tafsiri nasa saboda aka jahilci ne yake hana ku ku yi tambaya sai ku zo ku yanke hukunci kuma in an zo an ma al'umma bayani sai ƙaryar ku ta tabbata. Saboda haka ƴan uwa wannan ya tabbata cewa rashin sanin karatu ne da kuma rashin bincike da kuma rashin tambaya ai duk abin da ka gani in baka sani ba fas'alul ulama ka tambaye malamai ba wai kai ku zo ku dauki littafin sufaye ku kama fassarawa muna kallon ku a tsirara muna kallon ku a a dolaye muna kallon ku a wawaye mun wawaye ne ku wawaye ne sannan wawaye ne suka haifo ku ku wawaye ne sannan wawaye ne suka karantar da ku ku wawaye ne sannan wawaye ne suka rene ku ku wawaye ne sannan wawaye ne suka ɗaura ku akan addini shi yasa kwata-kwata wahabiyawa ba sa fahimtar addini saboda ka ƴan uwa wannan takaitaccen radi ne da wani ya tura min da safe Bana buƙatar buƙatan kama sunan masu gabatar da aka sanya bidiyon su domin ba su isa ba su kai ba wallahi ba su kai in kama sunan su ba duk wanda bai kai in kama sunan shi ba zan so in yi ishara amma bai isa in kama sunan shi ba wanda bai kai ba wallahi tallahi ba zan kama sunan shi ba saboda haka wanda yayi wannan magana da wanda ya turo shi da wanda ya turo wanda ya turo shi dukansu ba su kai in kama sunan su amma duk wanda ya ga karatun nan kuma ya ga wancan bidiyon da aka saki ya san ya san wanda suka ya san wanda ya turo wanda ya zo ya gabatar da wannan karatu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh